أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم Shin wanda ya halarci samai da ƙasai tare da abin da yake cikinsu mai girma ba mai iko bane akan raya matattu bayan mutuwarsu? Haka ne, shi mai iko ne akan haka. kuma shi ne mai yawan halitta wanda ya halicci dukkan halittu kuma masaninsu babu abin da yake ɓuya a gare shi game da su.